وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa barkanmu da wannan yammaci na yau a uku ga watan ramadan ko hudu ne abun har ya fara tafiya haka ne allai a ce wani wa'azin azumi hudu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda haka dai ya dace da hudu ga watan uku miladiya ta wa annabi isa ɗan maryam alaihi masalam a tana da dubu biyu da ashirin da biyar mun saba haduwa a wannan masallaci na masjidu umar bin khattab radiyallahu anhu da ke nan rafin albasa titin gombe a nan bauchi don gabatar da darasi cikin ƙur'ani mai girma Allah ya ji kan Abubakar Mahabur Gumi rahimahullah yace karanta ƙur'ani da aiki da shi shine zaman lafiyar al'umma karanta ƙur'ani da bin fassarar magabata shi ne zaman lafiyar al'umma Allah ya sa'a mai da alheri kuma Allah ya ji yinsa. don haka mun haɗu ne kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci don karanta ƙur'ani da bayaninsa yadda Allah maɗaukakin sarki ya sari Allah maɗaukakin sarki ya samu dace jiya mun kammala suratul fatiha kuma yau za mu shiga suratul baqara kuma za mu ga lalle akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin suratul fatiha da suratul baqara insha Allah Allah rabba bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى مالا أنا يتي سورة البقرة wannan sura da aka kira ta da suratul baqara malamai sun yi wayansu bayanai a kanta suka ce ita ce sura da tafi kowace sura tsawo a cikin ƙur'ani babu sura da ta kai ta tsawo domin tana ɗauke ne da ayoyi guda 286 ko kuma da 87 tsawon yawan ayoyin ta kenan 286 ko a wata ruwaya da 87 an kira ta da wannan suna ne na ainihin suratul baqara saboda kamar yadda jiya muka yi bayani saboda ita